أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي هاتي السلام عليكم ورحمة الله haka mutum yammaci na asabar sha uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijira maza Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina daidai da sha takwas ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kafin mu fara karatu kamar yadda aka saba akwai tambayoyi kamar haka ya tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malin shin da gaske ne idan mutum ya yi zina wai zai yi kwana arba'in ba an sa sa ba domin ban san hakan gaba da mai zina ba abin da na sani shi ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wanda ya sha giya sai ya yi kwana arba'in yana sallah ba a karɓa ba wakilin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ke duk wanda ya je wajen boka ko mai duba shi ma sai ya kwana arba'in yana sallah ba a karɓa ba amma ban san wannan hadisin da kuma mai zina ba kuma iya bincike da nazari na kawo yanzu ban ga wannan din ba wallahu a'lam ya tabbi ya ce malam ni ne na taɓa yarinyar da aka yi mana baiko da bayan sun sha ruwa har na fitar da mahi malam me hukunci na hukuncin ta ta aikata albasha yace a wurin Allah shin malin ya shafi azumina zai iya shafar azumina tun da cikin watan Ramadan da ka aikata amma ba wai shafa ta fuskar ake azumin bai yi ba sai dai lafiyar azumin ya samu matsala wani kuma muna neman tsari da haka da haka kai tuba ga Allah ka yi nadama wannan wata ne na karɓi tuba kuma wata ne na ayyukan alkhairi Allah zai iya yake maka Allah ka yake mana baki daya da kika da ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam mutum ke bin dan uwansa bashi sai ya zo ya ce ya yafe da mutumin ya rasu shi dan uwan nan da aka bin bashi sai ya bar dukiya da yawa da mai bin bashin ya kasa kai ya komo ya ce a biya shi shin ya halatta a biya shi eh ya halatta a biya shi duk da shi din bai kanta ba ya ce ya yafi kuma ya sake dawowa amma in ya tubure ya ce a biya shi to ku ku biya shi dan a zauna lafiya dan shi mamacin ya samu kuɓuta me kake da ta assalamu alaikum wa alaikum assalam bayan addu'a da fatan ya ce tambaya na shine wai ya inganta mata su yi mamaki sallar jana'iza bayan haka sai a ba maza su ma su yi mashi sallah malam ka taimaka min da hujjoji ya inganta mata su yi sallar jana'iza Nabi sallallahu alaihi wasallama da ya rasu maza sun masa sallah mata sun masa sallah yara sun masa sallah sallah ba kai masa imam mali ya rawaito hadisi cikin muwaddasa lokacin da sa'ad dan abi wa ya rasu nana aisha take ku kawo mani shi cikin masallaci mu ma ni masa sallah sai sahabbai suka yi jum sai ta ce mamakin ku da saurin mantuwa kuke ba ku san lokacin da ku tambayi ba ya rasu annabi ya masa sallah a masallaci imam mali ya kawo wannan hadisin a babu salatul jana'iz fil masjid babin da yake magana akan sallar gawa a cikin masallaci to amma mahalli shahid ce mata ma suna iya yi kamar da na Aisha ta ne mutaki ba laifi da wannan Mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ce wani irin dabbobi aka haramta cin su tambayar ta farko kenan dabbobin da aka haramta ci suna da yawa don a ka'ida ta shari'a idan abu yana da yawa lissafa shi zai ɗau tsawon lokaci sai a baka formula da ka'ida wacce za ka kiyaye shi ne a hadisi Imam al-Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu dinarin min as-siba wa kullu dhi maqlabin min as-sayr haram duk wata dabbar ta har kora wanda take faranta da duk wani tsuntsu mai faratu wanda shi ma yake farauta cin sa haramun ne to kaga a cikin tsuntsaye na sama masu faratu wanda suke yin farauta suna da yawa a ci baka da wani da wani da wani za a ɗau tsawon lokaci dabbobin suka masu kirkoki wanda sun ma suke farauta suna da yawa in sun ci maka da wani da wani da wani za a ɗau lokaci sai kawai shi ka amfani da wannan formulolin a rinka tantancewa tambayar sa ta ya ce ya halitta a ci namun doki eh ya halitta a hadisi cikin sahih al-bukhari hadisin na asma'u bint abi bakr Allah ya fara musu yadda ce na hanga farasan ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa akalnahu mun soke doki a na da kuma mun kuma annabi bai hana ba sai dai malaman da ba ta sun ci a da bai kamata a teki doki ba saboda shi duki shi ne kamar tankar yaki shi ne dabba da tafi kowace dabba karfi a wajen yaki idan aka cinye dokan idan aka zo jihadi me za a hau kaga wannan suna magana a da lokacin shi ake hawa a yi jihadi amma yanzu kuwa ba magana a hau doki ba a kan doki ake hawa a yaki ba a kan motoci ne ba iba da sauran motoci na fada da haka ko da wani zai ci kudin da fatawar imam malik da yake makaruhi ne ki yake abin da yasa imam malik yake makaruhi ne ki kar mutum ya shi mu rasa abin hawa a wajen jihadi wannan shi ne kawai amma ba wai dan jin laifi ne ko makamancin haka wani cin yake ba laifi bane a musulunci musamman mu gane bambancin halarci da wajibci wani yanzu da aka ce cin jiki halal ne sai ya dauka sai ake wajibi ne sai ce yanzu duki a su ci a jima da shi ba shi ne ne kai ka zo kana tashin hankali da mutane a kai ba kuma in za ka ci baki yi lancin ba mutane san gani yanzu in za ka ci kaza ba ka lancin in za ka ci rago ba ka lancin a gidanka kake ci dokin ma ta a gidanka ci ba shi ba to inda jima ci kuma ne abin da ba bai kai musu sahabi ba ke zo a yi tafiya da shi a kai duk da saba wa mutanen garin su a tashin hankali wannan kuskure ne rashin fahimta shi da addini an gane ko da haka malamai suka ce halar ne ki wanda ya ga wani yana ci kar ya tare shi kai kuma idan zo a a gaban ku kuka zo kai shela cewa za ka ci duk ka da hankalin mutane wannan ba daidai ba ne idan kai haka ka zo da kuma dubuliyat ka zo da abin da ta yadda harjiki a cikin mutane idan hukuma ta ga dama za ta ke ladabtar da kai ba dan ka ci doki dan ka kawo mai controversial abin da ya ɗan hankalin mutane wanda addinin musulunci baya kan haka wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta amma ya sace da idan Allah malam akwai wata hujjar yin nafila bayan sallar la'asar a cikin watan Ramadan ni ban sani ba ban san wata nafila ban da kiyamul layli ta tarawe da duka bukari inda aka kusantar da a yi shi a matsayin nafila ta musamman a Ramadan ba saɓanin sauran kwanaki babu wasu salloli da aka kifanci Ramadan da su in ba da sallar kiyamun layl da ake faita da mutane suke yi a cikin Ramadan Ramadan kamar sauran kwanaki ne ta fuskar ibada ta sallah ka babu musulunci da ta sani bayan sallar la'asar wata ta halatta a Ramadan ko bayan sauran watanni. mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam yake malam me hukuncin matafiyan da matafiyan da ke sallah a cikin mota kamar luxurious bus ba alwala saboda direbobin wannan motar ba sa tsayawa tun da lokacin sallah ya yi wannan ita ce tambayar ta farko Imam Malik Allah ya tsara masa rahama ya yi fatawa da cewa idan mutum ya samu kansa a lokacin sallah ya yi inda babu ruwa kuma babu kasar imama ya yi sallar a haka ya kafa hujja da faɗin Allah masa fa'atum. ji tsoron Allah ba ku yi ikon ku kuma dan yadda ku samu ba. amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin idan kana wajen da babu ruwa babu ƙasar kimama lokacin sallaye ba za ta yi sallah ba domin sharaɗin sallah dole ne sai da kimama ko da alwala suka ce sai dai ka bari daga baya in ka samu ruwan ko ka samu kuɗin kimama sai ka yi ka rama sallah gabi ko waɗansu malaman suka ce ba za ka yi sallah ba ko daga baya in lokacin ta ya wuce kana wannan halin ba za mu karama ba kamar guda hudu ce a mazhabin Imam Malik dangane da wannan mas'alar شيخ لقدم الزواج شرح أذكري كاو بنت موقع جنبي بمسألة إنما أمت أي مفهوم من ميزن تكيكا يتوى ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة أقبال يهكين مذهبا يصلي ويقضي أبسه قال مالك والأشبه يقضي وأداء لأشحره وللقلب جزء العلم يؤمن لأرضه وحما وحيدا للتيمم مطلبا لكن كل بسام الوابا بسام أبن في ممابا فتواه كأتي مطلع كركش مذهبا مالكيا يسل زي سلر عن سباب تمام بعض الولار ويقضي تحباء إنك مروان الولاكو أبن في مما يي في مما في الولاي رحمة الله كنت تتواتي في yake asuhu kala maliku aka da imam malik da shi ba mali ya ci ba shi sallah ba kuma lokacin da kuma ba zai arama ba saboda la yukallifu Allah nafsan illa wusaha Allah ba ya dora wa rai abin da san za ki iya kuma ka samu ruwan ki ma ba a ruwan Allah ba ka samu kasar ki ma ba to Allah bai tsura maka wani abu ba kuma kuma bayan wannan wal ashbahu yakbi balan ashbah cikin dalibai imamu malik shi kuma yake ba za ka yi sallah ba a haka amma daga baya in ka sauka ka samu ruwan alwala ko ka sace ma sai ka rama wa abaku bi ashhab ashhab yake ayi ta haka ba alwala babu jama'a amma malam kaji fatawa ta biyar maki na jin shi ma ɗaya daga cikin almajiran imamu malik yake yumi bi abdihi ki ka daga hannu ka kalli kista yake domin kista tana taho da kura to kuma sai ka bugi iska kawai haka sai kai ma da kurar da take tawa da iska haka sai ta, sallah malaman da suka yi wannan tasawar sun yi tasawar lokacin ba jirgin sama babu kuma mota idan mutum ba a jirgin sama yake ba a mota yake ba zai rasa kasa zai rasa ba ina kan jaki da ya kan ke za ka iya tsaya ka sauka in ne ma za ka iya tsaya ka sauka aka ce to me yasa kuke yin wannan tibon fatawar alhalin ko a lokacin su da suke ce mun yi risaji sun ce ne kan baya wasu ke a su mu'amalan su za a ake samun yanayi makamancin haka mutum kura ko da musa ko zaki ko wani abu tsoro zai iya biyo shi a bishiya kuma kuma ta tsaya a cikin bishiyar na jiranta na ƙaddarar lafa ba ta ake ba ga irin wannan yanayi tana kan bishiya kura tana ƙasa sai kuma ji ana kiran sallah ya za ka suka ce to a irin yanayin wannan fatawa za ta maka aiki Abdul Kasiri ya ce ne karin bayani game da wani hadisi da na ga wani ya kawo cewa wai masu gaggawan shan ruwa sai braki da ce buɗe baki lokacin faɗuwar rana za a yi musu azaba lokacin da annabi su ba da ya je Isra'i da Mi'raji ya ji ƙarar menene kururuwar wannan yana nuni ne zuwa ga hadisin samura ɗan jindab yana cikin sahih bukari ba Isra'i da ba ne abin ya faru malamai suka ce isra'i da miraji ne amma a mafarki ake da annabi ba wancan na farkon ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunta bacci sai malaiku guda biyu suka zo suka tashe shi a cikin bacci amma a mafarki ba wai tashin su suke da iskan ba kawai yake a mafarki mutane biyu malaiku sun zo a cikin mutane sun tashe shi sun ci da shi zo mu fiti da shi suka rinka kai shi wuta su abubuwa da uku sun azaba da ake wa mutane Da ciki an kai shi wuta sai aka nuna masa waɗansu mutane aka sa ƙugiya aka abin kama kifi ko makamancin haka a bakin su a ja sai an fi ƙarshe a yaga a dawo nan ma a ja sai an fi ƙarshe a yaga kuma aka ga musu dakashin su da wuƙa suna bakin su yana ta jini ta jini su bayan waɗannan su bayan sai aka ce waɗannan cikin al'umma kan waɗanda suke shan ruwa lokacin shan ruwa bai amma akwai mutanen da suke da zumuɗi tun kafin rana ta faɗi kawai sai su hau shan ruwa to irin wannan mutane azabar da za a yi musu kenan a lahira Allah ya tsare mu amma wannan kuma baya cin karo da gaggawar buɗe baki shi kuma da zarar rana ta faɗi zai yi sauri a sha ruwa ba su an jira duhu yayi hukun taurari sun fita wancan kuma kuskure da takarda ta fi ce assalamu alaikum bayan shi ma kuma fatan alheri yake tambaya ta shi ne mutum ne da ya iya yin sallah ko ya koyi sallah ta cikin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi iya kawo farillan sallah a baki ba da shi yana da sallah kuma ba shi da sallah Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin mutum yana da sallah su farillan sallah in kike so a aikata kun san su a jere ba kuma kana kula su sallah ka kai da mutum ma zai iya su bakin amma bai iya aiwatar da su ba in practical wannan sallar sa ba ta yi domin ba manufar shi ne kawai ka haddace ba manufar shi ka iya aiwatar da su a aikace kusa annabi jawari wa sahaba ya ce ka gafar lan sallah ku ga sunnonin sallah ku ce ka kallar a aikace ke kun sallu kamar ra'aytumuni usalli ita ta ta gaba bayan sallama yake malam ina da tambaya guda biyu malam tambaya ta shi ne ina tare da wata baiwar Allah wanda har an yi baiku daga baya sun ta ce ba ta suna kuma ta tsani malam na tambaye ta dalili sai ta ce min haka kawai kuma ta shi na matuƙar kamarta malam don Allah don girman Allah na buƙatar shawararka wanda ba mun wannan magiya ba da kila ba zan ba ta inda ni ne ba ina da shawara guda biyu amma ni ɗayar da zan gaya maka ta ƙarshe ita ce wacce inda ni ne abin ya fara a kanka zan yi amma bari in gaya maka ɗayar kila kai ba ka dacewa da kai da farko ka ci da kanka ta mata cikin kankawa tana samun cinye ya so ka ko da baya kanka yanzu karka da miki da magana soyayya magana I love you ku damuwa da miki kyauta sauta tana sa zuciya ta karkatu ta so wanda yake da sauta Allah ya ba mu ka'ida ce ta habu burin ki kyauta kyauta tana sa kauna a yau budurwa za ta iya cewa ba ta sauta amma in ta yi miki ki cika gobe ita kanta sai ta ci tana sauta. kuma ba wai yaudara ba ce a'a zuciyar haka Allah ya yi ta zuciya tana son mai kyautata mata ba ba ta so amma kuma kyautayin da kake mata shi sa zuciya ta karkata ta ji tana son ka to wannan shi ne kila in kai amfani da wannan zai maka fa'ida amma ni da ni kawai kai tsaye ta ce mun ba ta so na yanke shi ke Allah haka kuma da kansa. duk ne mota amma shi ya ce yana masa ta wani nasu zai wahala tabbatawa kai tsaye kuma kan ku jawushinsa kan ku haushinsa shi mutum idan bai taɓa soyayya ba bai san ciwon soyayya ba babu ciwon da yake kashe mutum ɗaya irin ciwon soyayya mun shafi da ta kuma ciwon soyayya yana daga cikin ciwo da suke kashe mutum ta fara ɗaya da haka mutumin da ya kamu da shi sai dai a rabashe shi a bashi hakuri a yi ta mashi shawarwari da kuma daji da addu'a har Allah ya fitar da shi lafiya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kabira da mugis masoya ne guda biyu ma'aurata ne masu aure amma lokacin ita barira tana ruwa kuma idan mutum bawa ne masu kuma miji zai cikin kansa kawai ana iya haɗa shi aure da duk wanda aka ga dama ko yana so ko baya so ba su haɗa ba ta barira an aura mata mugisu lokacin tana baiwa ana nan ana nan cikin ta yanta ta yanzu ta samu yanci tana samun yanci su kike to wannan auren an daina an gama da ba su ne kila kace shi kuma mijin yana mutu ta shi kuma ce wallahi shi ne autan maza ya rage a duniya su ta haƙura ba ka so haka yake jinta yana kuka yana tarfa masa asiri tana wallahi a'a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya fashe da kuka a an yau baya jin kunya kowa ga abubakar da kuma ga kowa amma kai ka taso a nan filin inda kike tafsirin nan ka rusa ihu a shi ne wancan ke ba ka ce sauda ce ko jijaci ko hindati ce ko wata dan Allah malam ka sa a cikin sodi haka mu gisu yake zuwa gaba annabi ya musa ihu a cikin ya faru yake dan Allah ma'aikin Allah ka sa ba shi barira ka so ni annabi kira barira yake kirfa masa asiri mai kici yake ya ma'aikin Allah umarni kike mun ku shawara yake a shawara ne ki baki kike to in shawara ne ba na son sa annabi ya ce kai hakuri ba da zani ba za mu tilasta ka ba kana da yanki kan yanki ba tilasta addini ba tilasta rayuwa idan mugira abinda idan su ya wuce yana wannan kufin da rudin ya da ci da sabon ku kalle da Allah yake al'amarin sa duk da shi da santa ita kuma an ka miki cikin sa jefa shi cikin sa za ku ji ya ci. ji zan ku wace to ya san wani kwaso ne koshin wahala Allah ka raba mu san masu wani koshin wahala Allah ka raba mu masu san mu tambayar ta biye ce Allah ya to ba ta laifi shi malam ina tare da mijina a cikin kenan lami lafiya sai ya karo min kishiya Allah ya masa albarka eh an ba mu ce yayi gidi ko bai yi gidi ba amma shi tunda ya kara auki, ya abu su ko sai ce malam ba auren da ya karo bane ya dame ni cikin kin kyauta kuma Allah ya miki albarka a a'a kai dai baya kulawa da ni da ɗana ko kuma bai kyauta ba kuma baya bani haƙƙina da ya rataya a kansa to wani irin haƙƙi haƙƙi na kuɗin ne haƙƙi ko haƙƙi na auratayya ake malami ke ciyar da kaina da kuma ‘ya'yana malam ba na mar asiri ba yana karɓar albashi a yana karɓar bashi a wurina amma da Allah ya azurta shi sai ya karo aure ya koma yana yi min haka mana kuma bidin abin da yake ba da rashin kula da ita da 'ya'yanta suke kuma ta kai karar kiyayensu iyayensu kenan amma ya nuna ba abin da ke tare a tsakaninmu take malam ya zan yi na biyu na farko shi mijin da ya kamata ya ji tsoron Allah Allah ba shi kale shi ba wallahi sun wallahi kana cutar iyalinka Allah ba shi kale ka ba abin kuma sai ka gani a tuwon a kwarya tuwonka kai ma ka haihu ba kuma ta miki maka ba in za a yi wa abin da kake ba ɗan wasu kai ma ba za ka ji daɗi ba to kuma shi Allah ba azali ba ne ba zai kusa ya kyale ka ba za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kafadul mar'i isman ayyu bayyi'an yaqut ya ishi mutum girman zulubi a ce a tozarta waɗanda Allah ya ɗora masa ciyarwarsu iyalinka Allah ya ɗora masa ciyar da su ka da su ka kula da su in kana wulaƙantar da su ka sani ba ƙaramin zulubi kike ba a wajen Allah to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutumin kirki ne mutumin da ya fi kowa kulawa da iyalinsa bayan kulawa da addini haka ne da ke na fi ku zama mutumin kirki domin na fi ku kulawa da iyali na wannan ba komai bane haƙi kaɗai kawai za ku sabararwa a kan mu kuma da haƙƙin iyalanmu ba za a hana ka kai aure ba amma ka tabbatar da cewa ita masu da suke gidan da 'ya'yanta da kuma suna kula da su daidai ko. in kai wannan kana da damar kuma kana da hali ka je kai aurenka ba kai ta hana ka aure ba musulunci ba zai bayan ka ba amma kuma bai halarta ba kana ka wa wata gida kuma a sake ɗaukar wata a sake baka ba ka iya ciyar da cikin gida kuma ka sake dajibo wata wannan zalunci ne Allah ba zai kyale ba yakan da ta gabe ke Allah ya ƙara malin lafiya da sutura amin cikin nan, Allah ina son kamun bayanin dalla dalla dan gani da kabili da ba'adi kabili jirgin da ake yi idan mutum ya yi rafkanuwa a sallah a lokacin da ya gama cikin ƙarshe amma kafin ya sallama da ce guda biyu don mutumin da ya mantuwa a sallah musamman ya yi ragi a gaji ko sai ya yi kabili in ya yi ciki sai ya ba'adi ragi kabili biki ba'adi wannan shi fi inganci amma inda za ku kabili a wajen ba'adi ba'adi a wajen kabili ya yi ita kuma da ake shi ne fita za ta ce assalamu alaikum sannan sai ka yi jiki guda biyu wannan kuma in daɗi sai ka cikin sallarka kuma su su sujada kabli da su jada ba a jikin so a tsawai ta su su nemo daidai da sujada sallah ko ma su fita kaski kasa da ita sannan babu wani zikiri ke alfaɗi da ake karantawa a cikinsu sannan in kablin ce ko a jiki in ka gama ba sai ka maimaita tafiya ba in kabli ce da mun kai da kai tahiyar sallama kai ya rage maka to sallama kawai zaki in ba a duki da ban kama yi tahiyar kai sallamar sannan su ki kabbara ki su guda biyu kuma in ka gama ba su ta mu ki tahiyar ba ki sallama in kuma ka bi ki ba za a ce kai laifi ba da sauran tambayoyi dan kan mutum ne lokacin karatu da wasu za mu tsaya a nan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe don mu samu mu ɗan taɓa karatun kuma shi ma jiya yi ba a manta ba mun fara karatu a farkon suratul hujra wanda muka cike da ƙarshen aya ta biyu a cikin suwar, don haka yau za mu fara daga farkon aya ta uku kuma wannan shi dan sun na biyu a cikin suwar, mai Allah ya ce Allah yake innal ladina lalle waɗanda yaqudduna aswatahum suke kasar muryoyinsu inda rasulillahi a gaban manzon Allah saboda ladabi da girmamawa ita irin waɗannan in fahada Allahu qulubahum bitaqwa sai wanda Allah ya jarabci zukatansu da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da girmama manzon Allah kuma suka fi jarabawar lahum maghfiratun dan haka ta fara tana nan tana jiran su ko wa azim da kuma la'ayi malaikin imtahana Allah qulubahum bi taqwa li tazhara minhum Allah ya jarabci zuciyarsu da tsoron su dan a alama a fili da Abi Bakr irin waɗannan mutane a cikin sayyidina Abu Bakar da Umar da sayyidina Umar wa ghayruhum da ma sun su cikin sahabbai mimman kana yukhfidu sautahu 'inda an-nabi daga cikin waɗanda sun suka zo gaban annabi suke yin magana ƙasa ƙasa don su da suka ga gaban annabi saboda girmamawa ya tabbata cikin hadisi cewa sayyidina Abu Bakr Allah ya karanta da mutum ne irin wanda ake kira da hawariyyus saut masu iyar da kudiyar ba da lauskita suka yi magana ba ne yana iya ji yana da babban murya amma lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya hana kada murya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da umma idan da zo kusa da annabi gashi gashi kin yana wa annabi magana ki annabi ya rinka cewa me kace yana maimaitawa saboda yadda ya zuƙa muryar ya mace ta saboda ladabi to ga wannan ya nuna cewa wannan bawa da Allah madaukin sarki wa Umar Umar ya ci da kuma dukkan sauran sahabbai da suka samu kansu a irin wannan yanayi kuma suka ci jarabawa da haka abin da yake nunawa shine mutum kuda yana da babban miya da zamo yana iya matse mahaifinsa a lokacin da zai yi magana da wani babba ba mahaifi ko mahaifiya ko kuma zai yi magana da waɗansu waɗanda yake ganin girman su da mutuncin su cikin abin da yake mai matuƙar muhimmanci ba ka fatewa da ka toji kai haka Allah ya yi kar ka cikin murya kamar duhu ina hawa haka na hayaniya shi yasa kuma al-Hakim kuma lokacin da yake wa ɗansa wa'azi yake waqafi fi mashi tawaqquf min sauki. in ankara al-aswati la sautul hadid na kai yaro idan zaki tafiya ka rinka tafiya cikin natsuwa ko idan za ka magana ka rinka kokarin matse muryarka domin ka san muryar da mutane suka fiki a duniya ita ce muryar jaki me yasa ake kinta saboda girmanta dan yanzu dan yana buɗe baki magana a lokacin da babu buƙatar hakan a gaban muryar mutane shi kabili yana nuna ɗabi'a irin ɗaiki da ɗabi'ar jaki mutane za su kyamace shi za su ji barka kansa me yasa ya yake gaya wa ɗansa wannan saboda yaro in ya taso ba daga na da cikin alamomin da fashewar murya da iyaye ke sun kai da ƴaƴan su wani idan yaro ya kusa da daga zaka ji da shi abubuwan da suke bambanta suke gudawa a sa na halitta muryarsu su za ta fashe to dole sai ka koyar da ɗanka wannan ba ka cewa kana tutu da haka Allah ya ya je ya yi. sai ya zama ban da lakabin magana ko ita ce magana ma ba iya aka murya ba wanda kuma ya fitar da tsari ya fitar da tsari ne ne kuntaka hakan idan yaro ya san musamman balaga yakan ji ƙarfi a jikinsa sai kaga yana tafiya ɗauwar da hannu wannan alama ce kuma ta rashin nutsuwa iyaye suna so su tarbiyyanci da 'ya'yansu hatta rina yin tafiya sai sun koya musu a lokacin da girma ya sun musu domin da girma ya tafi tare da natsuwa kada kawai ka tafi kanka ya girma girma iri na ɗan jaki girma ne da ƙarfi amma babu natsuwa shi ka samu yana ta hayaniya ne a ta da a titi da gudu wancan yana ya banga kiyaye bangajuwanta bai magana sama da bansa sama da miliyan ne da shi bai san gina ba bai san lafi bai san mutuncin mutane ba da ta Allah su subhanahu wataala yayi wannan magana game da sahabbai din girman annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma abu ne mai kyau da ya kamata mu kula da shi a wajen tsarin tarbiyya musamman ga 'ya'yanmu waɗanda suke fatan girma. Ya Allah ya إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allah ce innal da lalle waɗanda yunadu ka suke kwalla maka kira ana nufin kwalla wa annabi kira akwai daga cikin mutanen kauye da suka zo suka musulunta da galibi ka tara suna da karancin ladabi idan suka zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tara yana cikin gida ba sa jiran shi annabi ya fito kuma ba za su fito dan aike ba kawai daga bayan daki za su ji suna kwalla kira ya Muhammad ga mun zo an faru a cikin hankali ka zo kin babban ne daraja irin annabi sallallahu alaihi wa sallam. amma ka rika kala masa kira ta waje shine irin waɗannan su ma Allah yake kan kunnan su alladina yunadunaka lalle waɗanda ke Allah mafita kalmar yunadunaka daga kalmar annida annida ne daga murya sama sama waɗansu malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakanin du'a da kuma annida haka yunadunaka daga nida'u ne ba daga du'a ba akwai ta sami du'a da nida kuke du'a murya ƙasa ƙasa nida murya sama sama ne Allah ya ce wa masalul ladina kafaru Allah ya san masalul ladina kafaru misalin kafirai dan ne wa'azi ma'ana ana so a kwatanta halin ne wa'azi da halin kafirai sai Allah yake kwatanta halin ne kiwo da dabbobinsa shi kafiri kamar akuya ce shi kuma mai wa kafiri wa'azi kamar mai kiwon akuya ne to ita akuya da kuke gani ba abin da kuke fahimta a cikin maganganun mai kiwonta sai dai kawai ka ji wani lokaci ta jiya yi ƙasa kasa wani lokaci ka ji yi sama sama amma ba ta fahimta kakon ba haka kafin da bai gaban shari'a idan ana wa'azi shi kawai yana ganin ana buɗe baki kamar yadda akuya suke shi mai shiro ya buɗe baki wani lokaci ta ji sauki ko wani lokaci ta ji sauki saba idan abin da za ta kusa kusa ne ko tana kusa da mai kiwon ta yi mata amfani da sauki ko ta in kusa da nesa yi mata ƙara shine Allah yake wa masalul ladzina kafaru masalul ladzina yantiqu misalin kafiri kamar misalin mutumin da yake kiwo ne yake ba da umarni bima la yasma'u ga wanda baya ji illa du'a'an wa da'a da kira da sauti kuma ko kira da sauti sama sama sun ne sun kafirai sun mun bukumun ummin wa hum la yaqilun mutane ne bebaye ne makarfi ne ba sa hankalta magana in ana musu da aka cikin wannan aya ta suratul baqara Allah ya goye ta cikin kalmar nida da kalmar du'a malamai suka ce al-nida ta murya al-du'a ta kasu murya a yayin kira nan sai Allah yake innal ladina yunadunaka daga an-nida abin da suke ta murya su Allah maka kira aksaruhum la yaqilun da yawan su ta ne min wara'i hijrati daga bayan na kuma aksaruhum mafi yawan su la yaqilun ba su da hankali ana ba su da nutsuwa ba su da kamewa wannan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da karfin mata da yawa domin kalmar hujurat jiki na hujra hujra daki daya hujra kuna da yawa wanda tarihi ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata goma sha uku ne a rayuwarsa kuma ya rasu ya bar mata guda goma sha ɗaya sun masa guda tara sun masa shekara to kuma ɗakunan ba ɗaki ɗaya ne ɗakunan ne da yawa akwai hujjaratu Aisha akwai hujratu sauda akwai hujratu hamla akwai hujratu zainab akwai hujratu eh, ummu salama da sauransu lakin min wara'il hujrat ana nufin hujratu nisa'ihi sallallahu alaihi wa sallam daga bayan ɗakunan matayen annabi shi ne ma yake jam'u hujra duki ne yake wa hujra wa hiya ma yuhjiru alaihi min al-ardi shi ne wajen da aka sha mutunci aka kiyasance a kasa sai ma yake bi ha'idin don su ba na nahawi ko makamancin haka ka anna kulla wahidin minhum sai ka ci kowane wahidin minhum da cikin na da salfin jirafin yana kira ne ko bayan sakin a bikin matan annabi sanatul arab mazauna karkara sun kasance idan ja'u in suka birnin dan dan su ne ko dan da shi wani nabi fi manzilihi a lokacin annabi na gida na tabbace sai sun kira suna kallafa kira kai da jirat da bayan tasirin matansa li'annahum domin su mutanen karkara lam ya'lamu fi ayyi hujjatin huwa wani su tantance a wani ɗaki daga ciki annabi yake ba su ciki cikin su kalla kira ko ma daga wani ɗaki ne shi ya fito an gane wannan ayat tana magana ne akan kalla kiran da mutanen kauye suke wa annabi bi ilzatin da kausatawa matafaƙin da sun tsarwunsa bi zalika wa safahumullahu bi qawli kuma haka ne Allah madaukakin sarki ya sifanta su da cewa aksaruhum la yaqilun da yawan ba su da tsaro to kan wannan adalci na qur'ani da ke cikin ba su da hankali ba ke ce mafi yawan su idan akwai ƴan kaɗan da za ka samu kuma suna da hankali suna da kuma ƴan kauye ɗin cikin qur'ani Allah madaukakin sarki ke wa min al-a'rabi man yattifu ma yunfiqu مغرب ويتربص بكم الدوائر يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قدرته ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قدرته Allah ya tashi mu a kan ƙauyawa sai kasa su biyu yace wa minan al'adar da cikin yan ƙauye mun yadda su ma yin fiko magadan akwai waɗanda sadakar da suke da kuɗin su da ciyarwar da suke da kuɗin su suna ɗauka kamar bashi ne cikin a biya su ba ce ki kai gobe ne ka ciyar da ni na ba ka yau gobe ne ka bani ya karabbu su da kuma jawabi kuma kullum suna fatan wani mummunan al'amari sun fi gare ku annabi da sahabbai suna son su ga musiba da bala'i ta sauka gare su ya zubillah da Allah ya ce alaihim da'iratu so irin wannan karshen shari'a a su ya tsare to kaga wani bayani ne akan wani bangare na kauyawa ba duka ba shi yasa Allah ya ce wa min al arabi kuma cikin yan kuyi man yattakhidhu ma yunfiqu qurbati inda Allah wa salawati rasul akwai idan suka kawo sadaka suna jin sun yi Allah don su samu ladan Allah da kusanci zuwa ga Allah da manzon Allah to kaga wannan kuma ya gode an gane ko da ubangiji subhanahu wataala ya ba wa'ancan ya kushe insa wannan yana daga cikin adalci na Qur'ani ba a yi wa mutane kuɗin goro duk lalacewar al'umma ba ta rasa ƴan kaɗan a cikin gari. Da ka Allah subhanahu wataala yake aktaruhum la yaqilun da yawan su ba su hankali da dukan ba abin da ya kamata mu fahimta shine ayar ba wai kushe kauye su kauyawa take ba halayya take kushewa halayyar rashin ladabi da shugaba kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da kala masa kira da bayan gida wannan ita ce halayyar da Qur'ani ke kushewa dan mutum ne yake yin ta a kushe masa dan da wani idan yake mazauna kauye mazauna kauye ya ce Qur'ani nan ya tsani yan kauye a'a abin da aka ce yan kauye su suka fi irin wannan kuri'a su suka fi samun irin wannan ɗabi'ar da ‘yan birni kaɗan ce an gane ko yasa ko a hausa akan ce wai shege na ƙauye ke tsoron ɗan sanda to shege na ƙauye ke tsoron ɗan sanda ka dai ya ɗan kuma mu gane cewa lokacin da yi yake magana da ƙauyenci ba suka yake da ɗan ƙauye ba ƙauyenci yake suka ɗan birni ma yana iya ƙauyenci dan yana iya kauyanci waye yake kauyanci sai a aikata ku akan kauyanci da yake yi ya gina da na da cikin ku kauyanci rashin natsuwa rashin samun kai rashin ladabi rashin kyakkyawan mu'amala da yake ba za ka ya kamata mu gani ko kana takamar kai kamfani ne in ba ka da waɗannan kyawawan ɗabi'un ka sani cewa su ne ka ɗan ƙauye sai dai an yi rashin sa'a an hanci ka a ne domin akwai da yawa ɗan jirgin da rashin za a kai aka shi a duniya amma su kalli ɗabi'un da cikin ƙauye ne ɗari bisa ɗari idan Allah ya ce asaruhum la yaqilun walau annahum namu aka ce ma yake asaruhum la yaqiluna shi ma aluhu da yawan su ba su da hankali cikin aikin su ake irin haka Allah ya ce bi mahallika arrafi saboda abin da suke aikatawa dangane da matsayin ka maɗaukaki ya kai annabi وما يناسبهم من تعظيم amma matsayinka ya dace da a girmama kan da da a yi maka wauta ba ka shi wauta ɗabi'a ce cikin ƙauye wata Allah subhanahu wa ta'ala baya so da ka yi kada mu zama wawaye kada mu zama masu wauta mu zama masu tuntuwa da natsuwa da kuma wannan ɗabi'a a cikin birni bal ma wannan shi ne birnin ba kawai wutar lantarki ko kuma ruwan famfo ba ko kuma wani manyan manyan gidaje da manyan motoci ba wannan ba shi ne gunnanci ba gunnanci sani na kamata a fuskar addini ta fuskar rayuwa ta fuskar mu'amala da ƴan uwanka mutane sai Allah ya ce ni halau annahum ina ma ya ce su sabaru za su hakuri hatta ta kuje ilaihim har sai ka tuna abin da kake a gida ka fito wajen su idan sun yi hakan lakana khairan lahum ai lakana sabaru khairan lahum da hakurin ya fi masa alheri sai ne yanzu ka je gidan ba. Sai masa sallama bai ba bai fito ba in kuma kun kira shi ta eh, tura ɗan aiki bai fito ba ko kuma baka samu ɗan aiki ba kai sanar ba baka ji kuma ka kalla masa kira ba in ka karsa ɗan aiki kuma ba za ka iya zuwa kusa da kufa kai sanar ba a madadin ka rinka ɗin murya tana iya ba ka haƙura a jira ka fito a jira a fito in kai haka shi baka zai ji maka alheri ta fuskar ne baka cutar da shi ba kuma kai ma baka nuna kai mara natsuwa ba ne mara hankali ba ne ba ai lakana asabahu khairul lahum wa laka yin hakurin ya fi musu alheri ya fi maka alheri to yanzu kila a zamanin yanzu irin wannan abin zai zama yana da dan sauki saboda yanzu mutane da wuya ne kaga suna yin irin haka mutum shi ko shi yana balla masa kana amma akwai wata hanya kuma makamanciyar haka yanzu ka ji kofar gidan mutane kila an sa irin wannan bel din irin wannan kararrawar ta dannawa kirrin kirrin kirrin kirrin da shi ma sai dai ki kada kala kira ta zama mahaukaci in kai sau ɗaya biyu a fito sai haƙuri shi yasa har zuma da muke ne a addini ka'idu su uku ne ka zo gidan mutum kace assalamu alaikum shiru assalamu alaikum shiru assalamu alaikum shiru na uku kake kika da mutum shi ka ka haƙura in ku ka wuce haka to ka sauka daga ka'idar natsuwa da hankali yanzu ko me aka masa kai kida in ya ci dalla wani mutum ne yayi shi ma hukunci ne domin hauka ai iri iri ce akwai shi iri ce to yanzu kuma zamani ya zo da waya ka tashi ka ga mutum ya kira ka sau goma sha biyu sau goma sha biyu ɗauki ne haukashi ka kira sau ɗaya ba a ɗaga ba sau biyu ba a ɗaga ba sau uku sai ka haƙura duk ba shi kenan ba in an tashi komai kake so ka isar in ya an yi niyyar a biyo ka har ka kira ka uku ga ɗan sarkin sa ta suna, sai a biyo ka amma ita da ba a yi maka haka ba kai wa ɗan ka uzuri ki uzurin da yake ciki ya fi naka uzurin da yake ciki ya fi naka amma da yawa da cikin mutane ya saba ji wani zai kira ka sau goma sha biyu yanzu kuma wani lokaci ya zo ana tsaka da shan ruwa sai ka mutane waya kirrin kirrin kirrin ne zaki ana shan ruwa ko ba ka shan ruwa ne kuma ana tsaka da sallah kirrin kirrin ta wani malamin mu malam Abdul Wahab Allah ya kara masa lafiya in wayar su ta kuka yana sallah da ya idan ya ɗauka wanda ya kira zai ci kuka garin kuma a sallah ma'ana kai baka buɗe ka da cikin sallah ba suke bai kamata a kira waya ba to wani ana sallah sai kira ka ka kashe ya saki kira ka kashe ya saki kira ka kashe duk yanzu maka hankali ya sa kai mutane da kuke sallah tare suna jin haushin kawai ku tana ta kuka shi kawai bukatar su shi ne ni da kamar zawayi kasan zawayi ne bai da hakuri in ya so fitowa dole a saurare shi kawai haka za ka gane shi ba ka da hakuri kamar zawayi Allah ya kiyaye haka Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim la kana khayran lahum wallahu ghafurur rahim da ake za su yi hakuri fi mahalli rabbin بالابتداء ما لك ولو انهم صبروا كما حباكي انت حبس الاراد في محل حق مبتدأ wa qila fa'ilun li fi'lin muqaddar malaman suka ce a'a fi mahallin fa'il li fi'lin muqaddar ai walau annahum sabaru fata sun yi haƙuri da hakan ya daidai da halin da ya kamata su kasance ai da sabata sabar da haƙuri ya tabbata gare su da an kusanta su masu haƙuri hatta ta da ilaihim har zuwa lokacin da za ka fito zuwa gare su Allah ghafurur rahim Allah bai gafara ne mai jinkai abin nufi shi sun yi hakan a baya to amma Allah ya gafarta musu kuma ya ji kansu ma'ana Allah ya ce musu kamar shi kan da ke sananniya a Qur'ani duk abin da mutum ya kafin Allah ya hana mutum da daga baya doka ta ta hana wannan abin to Allah ya yafe musu misalin da yi kafa Allahu amma talaba min ada fa yake Allah minhu wallahu azizun fi duk laifin da shi kafin a ce an hana to Allah ya yafe amma daga bayan da aka ce an hana ɗin kuma ka sake yi to nan kuma ka sake doka Allah zai kama ka da laifi insha Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan mutumin da ba ku yarda da shi ba ta fuskar adalci da gaskiya wanda shi ake nufi da fasiki ja'akum ya zo muku binaba'in da wani labari game da haƙƙin wani game da mutuncin wani game da dukiyar wani ko ya ce wane ya yi min kaza ko na ga yana abu kaza mara kyau ko ina bashin wani. ko wane ya kaza wanda yake ya saba wa shari'a kaga ya shafi mutuncin wani mutunci abu ne da kima da daraja mutuncin mutane Allah subhanahu wata'ala yana kishin sa yasa bai yadda ba a zubar da mutuncin wani da magana ta jita jita da magana da ba ta da ba ta da tabbas duk mutumin da zai dora da kai labari game da wani kuma ka yadda ka da shi amintace ne amma in ba amintace ba ne to kaka kama zancen sa domin wannan zancen kimarsa darajarsa da shi kansa zancen bai kai ba ka saki abin da sani na dahi da wani shi dan uwanka haka ya ayyuha allazi amanu inna kaliman inda akum fasikun in ba ku yadda abincin sa ba ba ku yadda da garkarsa ba ba ku yadda da gaskiya ba ja'akum yazo muku na bakin da labari ma la yatakum fihi ifsadun bainan nas labarin da ya kunshi ɓatanci tsakanin mutane ba a ayyun wannan hali ku tabayyano ku nemi bayani ku bi diddigi ku tabbatar kafin kuma ku je kuna yaɗawa inda za mu kiyaye wannan ka'idar inda za mu zauna lafiya gulma da annabiyanci ba zai yawa a tsakaninmu ba sannan da za mu zama masu da masu mutunci mu amma yanzu nan wani zai zo ya ce annabi ne wani yayi kaza kuma ke ma suke ɗaukar shi ta kuma ba, yanzu ka kuma cin mutuncin wani da yi masa shari da yi masa ƙarfi saboda labarin jita ta labarin da ake tabbas wani zai zo ya shi maka wani ya zage ka wani sun ci ci ai wani ya suka ai wani kauna ka ko ko shi ka dauka ya kamata ka fara bin jiki me yasa kake baya suna me yasa kake ya zage ni ne shi da ga mun aka yi in kira shi in tambaya in tambayi ka kai da mana Allah subhanahu wataala ya mu wannan ka'ida dan tsare mutuncin junan mu dan kare cin mutuncin junan mu dan kiyaye alkalmomin junan mu مثلا ان تصبتوا فتبينوا او انشرائر فتصبتوا جاءكم قاتكم بنبأ فتصبتوا من التصبت تصبت بن ابريكي بك هركة تبتا التبين بن شكر بياني هكا تبتا بك ياتي حلقة بهم ويفرع اينا يفرع وهي شيدة وكان انا يهمنا لا يكون بس همتا او صباح انا يهمنا من جزوي كتا لعباري كتا shi ya wani mai mulki ko kuɗi ko wani malami bayan yi ma ƙarya kuma har sai ka ji kana son sa kuma ka ɗauko kuɗi ka biya shi kuma ya fata ka dan da ɗan uwanka tsakanin da masoyinka ya gudanar da wutar ga ku. kuma shi zai fita na dariya goma ya je wajen shi wanda ya zo ya faɗa maka in game da shi shi ma ya ga masa game da kai shi ma ya ɗauko kuɗi da yawa manyan mutane su suka tallata suka taimaka munafici da ƙarya take yaduwa a cikin al'umma saboda shi mu kullum yana so a kawo masa labari na yabo idan ka sai a shiryo ƙarya masu ƙarya su kamar Allah shi zo su gaya maka ai wannan baya son ka ai kafuwa ne kai kai kin ba ma ne asalin duk yake ka sani duk wanda ya kawo maka magana wuri ta ji daɗi ka ka ɗauki kuɗi ka bashi ba wai kana jin kamar sun kai ba to zai ɗauki haka kuma kai wa wani shi ya bashi kuɗi in kai ka bashi dubu biyar wancan ya bashi dubu ya ninka naka to da wannan ya zama mun buɗe wutar ba a tsakanin mu da mutum kiyayya ta hanyar taimakawa sa ki ta yaɗa maganganun banza ci ijinan mu da haka duk wanda ya zo ya gaya maka maganar gulma ko a akan wani kar ɗaukar soyayya ce a'a in so ne ma zai so wani sama kuma zai ɗan naka shi mutum ya masa a ƙarshe sai ku yi kun daina magana kai da ɗan uwanka kuma a ƙarshe duk in an zo sai a ce to ai ma wani ne yake min kasu mun kaza shi ba ni ma shi yake min ba ya kwashi kuɗin ko shi ya ji shi ko kuma ya ba ku jiki haka Allah ma ɗauki sarki yana wannan Ba malai ce fa tasabbatu ko su da abu ko bi bi gaskiya abin da ya kawo muku labarin min tarkihi da ƙaryata ku tanta cewa shi yana ƙarya ko mutum ne mai gaskiya shi ne malai ce wa fi qira'a wa fi qira'ar fa tasabbatu abin fa tabayyanu min al na diddigin abin tabbatar da shi me yasa Allah yake haka yake an tusibo qaumin dan ku ji fara wa waɗansu mutane ku kama su da laifi ko da alhaki malai ki maqulun bihi kalmar qauman shine maqulun bihi abin da yake sauka a kansa dan nake ai kashi misali ina ji muku tsoron haka kar ka ji ka zagi wani ce ai an zo an ce ya zagi ka me yasa baka hukunci ka hukunci ne ba ka rama ki ka tabbatar cewa da mutum ya zage ka ko kuma ka yanke alaƙa da wani da ce ai an ce yana faɗan miya a gumma da zanu a gidanka alhalin da ka tabbatar ba a ƙarshe kuma ka zo da kuɗi mun gani ko za ka fi an tosi ko kaumin kan fi afka wa waɗansu mutane bi jahalatin bisa rashin su a ala rafa'atun nasirin in kuka yasa za ku gari kuna masu nadama da abin suka aika domin kun aiki da jahilci kun yi aiki bisa ga rashin sani haka Allah masafikin sarki baya son wannan malaki kuma bi halatin halu min al-fa'ili ay jahilin abu ke karku haka in kun ku zama jahili yana da cikin jahilci kawai a gaya maka magana baka bulki ka baka yi aiki da ita musamman kuma wanda ya kuma ba wani mutumin kirki ne ba wani abin ka zo a gani bane ba mutumin da kanta mutum da yarda da shi bane a kan gaskiyarsa da amanarsa malaki ka tusbihu atisiru sai ku bayi alama fa'altu min al-khata'i bil qawl bisa ga kuskuren da kuka yi wa mutane da cewa an kawo muku magana ga su ba ku ta ba ku dauki hukunci na dinin kuna nadama da kamalik tasabbut fi akbari fasad bin diddigi wajen labarai na batunci wajibin tilasti a kan dukkan musulmi wa kasiru min al-umma da yawa da cikin mutane a cikin al'umma mun yi da kisa a kuma ci tsakanin yan uwa ma su tsakanin junan mutane wani kana zaune dan uwanka lafiya shi haka da yake duk kuka zauna lafiya da kan dan uwanka ba ka sai san yadda ya ji ka ku tsakanin ku wani da kuma makocin lafiya sai ki ga ya bata kai kana zaune makarin ka lafiya haka yake sai ya so ya bata tsakanin ku da ka da cikin mutane Zan lafiya yana fata musu ne su ce su an fata tsakanin wani da wani ba su san su ga an zauna lafiya to da ka ci ta labaran ƙarya da suka da jiki da kuma ka ko da uhum hankali da mutane yuri kuma umura bisala ko bil islam su ne waɗanda suke da zaskar al'ada in sun so ɓaci ko sun ta kan maɓaci ta hanyar kawo gyara a yadda tattawa mu ko da yaushe su suna gudawa tsakanin abin aka faɗa da wanda aka ce ya faɗa ba za hukumun amun da hukunci su wani ijibil wanda ya dace da misali yanzu da ma nan gaba wal da kuma kowane waje wajen su amurka za ka samu suna haɗa husuma wasu a kasuwa suke husuma waɗansu a gona za su je su kasu tsakanin manoma tsakanin ɗan kasuwa tsakanin ma'aikata ka samu a ofis an ce wani da wani ba sa jituwa kai wannan ya zo ya ce wani baya son wani haka dai a kowane lokaci na samun irin waɗannan mutane ba ta shiri mutum ma bai da shakkin ma'alihi da wani lokaci za ka samu haka tsakanin mutum da iyalansa wani magudanci maha'inci ya shiga ya ɓata tsakani wa abin wa auladihi a tsakanin uba da ɗansa wani ayar malamai suka ce duk al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ayar ta magana ita kowa a kowane zamani kuma a kowane lokaci kuma wannan ita ce ka'idar mu duk lokacin da ya kawo mana labari mu binta musamman in labarin ya shafi ni game da hukuncinsa game da kila ko da darajarsa muka bincike kada mu rika tsorarwa. wanda wannan za mu ga mun sa, a wannan zamu sama da kuma lokaci yanzu nan mutum zai shiga cikin ko social media twitter whatsapp kawai a cikin cikin ƙarya a ce an yi kaza an yi kaza da yaran ba bincike kan sai ta tafi shi ma ya like shi ma ya share kaga wannan zamanin ya fi kowane zamanin zama haɗari cikin zamanin da ke yaɗa ƙarya da sharri da abin ba a ji ba ba abin da ka ayat ta sauka ayat ta sauka sun sauka amma kan kasir yake cewa wa qadruhu fi sabbi nuzuli hadhihi al-aya an rabtu sababin saukar wannan ayar wadda ya faru min farkin ta hanyoyi da yawa na buwaya min ahsaniha daga mafi kyawun hanyoyin ma rawahu imamu ahmad fi musnadi da imamu ahmad ya rawaito cikin musnad ɗinsa min riwayat malik bin malik bin al-musalat da sarkin yan kabilan bani musalaki wa huwa al-hadith min al-hijran wanda sunansa shine hadith al-hijran sarki ne a garin su sarki ne a kabilarsa walidi juwairiya bintul harith bin mu'min kuma shine mahaifin na juwairiya bin harith uwar musa daga cikin matan annabi mana na na juwairiya mahaifinta al bin abi dirar al al bin abi dirar bin kusa'i kiwon al harith bin abi dirar al kusa'i da Allah sallallahu alaihi wasallam yake ashintu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana na kawo ziyarar jin ido wani manzo Allah a lokacin da musulunta ba yake fatahi ilal islam inda Allah ya kira ni kan cewa musulunta a lokacin annabi bai aure isa ba kawai shi wata sarki ne da kauye labarin annabi ya yi gari shi sarki ya zo ya ji da ta kuma ya ji to yana zuwa bayan sun gaita ya ga wata annabi kansa ni sarki ne a garinmu da masallina da kudina da ji ke kuka musulunta domin shi a duk lokacin da yake ba musulmi ba farkon abin da ya yake mutan awa zuwa ga musulunci wanda mu yau muke kasawa shi ka zaune a ma'aikata tana oga akwai ma'aikata a kasan da yawa kafirai abu ka taɓa tallata musu musulunci ba Kuma shi da kake ma abun kunya ne amma su da sun samu dama za su sun ta zuwa ga addinin su a dole su mun waye wani sai ka samu shekarar sa kaza da abincin su wajen aiki amma bai san shi ka musulunta ba amma shi annabi rana ɗaya kuka haɗu da shi in ya kai ba musulmi ne shi ya ce kai musulunta ku tattauna ya gaya maka kyawawan halayyar musulunci in Allah ya so ya shirye shi shikenan shi kuma Allah bai shirye ka ba shi da ya sauke shi idan ka da ba Allah ya zo wajen alfiya da ka da zuwa musulunci ka san ki fihi ka amsa da shiga musulunci wa aqrantu bihi kuma ne da shi wajen musulunci wa ani ila da ila nabi kuma to fa ka da musulunci a kan zakka ki da gari da ka hada cikin garin kukurin kurin ka kawowa shi ka hada ne da وكل شيء يا رسول الله يا الله يا الله ارجو اليهم بما يزن كوما الى مسرمك فادعوهم الى الاسلام وان كرهوا من سلك الناس مسلمك وقد ذكرت من نصوص الحديث بعد ذكر فمن يستجاب لي جمعت زكاته زكاته جوا يكون سامي بين الله يجعل من تشروا مكة التسو وترسل الي كيف يا رسول الله رسول بدن ايتي كان كذا وكذا وكذا وكذا ليأتي ليأتي بما معك من الزكاة لن يذكرها حتى أشار الغنم فلما جمع الحارث الزكاة من استجاب له عليها الأمانة الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه التفت عليه الرسول لكن ليش باين يوم من الأيام عزيزون مسلم كيوا ما يتار زكاة لو كسب زكاة القوري النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كان زكاة أن أيكي زو شيئا أن أيكي زو ba shi shi kuma annabi ya tura dan aikin to amma shi kuma dan aikin a lokacin jahiliya da kabilarsa da waccan kabilar suna faɗa ya kakkashe musu mutu da yawa kuma su ya aike shi ya ce ji ƙauyen karɓar da ta shi to wajen gari na tunani in na je dama mutanen nan suna nema na ruwa a gallo a sauki za su kama ni sashi to kuma ce yau da su dawo sai cewa annabi na ji kun ce za su bayar ba. Sai musu ƙarya. da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam shi haka shi kuma yake to kin yarda tun da kin yarda hukuncin su shine a kashe su a yashe su sai annabi ya haɗa da jira baya ka suka fita irin ziyaran ke aje a fara musu ruwan wuta su kuma da suka ga annabi ya ya ce bai zo da shi shi abu da ya faru bari mu kawo kan da kan sai aka haɗa a hanya ba sojoji ba su je a kasu su kuma da su kasu za su kawo yan aikin annabi suke me ya faru mu ko muke zuwa suke mu ko da kan ta kawowa ta ki to a ta wajen gari Allah ce ya nai muku dan aiki ku ba ku ba shi aka ce mu dan aiki mu ba wani dan aiki da muka gari mu mun taho shi mu kawo da kanmu da kanmu ya annabi ce na wani kike gani sai ce ma in Allah ai mun rai wallahi kar ki kaji tsoro kike kar ki ki kashe ni yasa ni kuma ne wannan kana mutum ne ya sauka tun da Allah ya sa ina daga yanzu duk wanda ya kawo labari to abin ki in ba a yi sa'a ba dan Allah ya kiyaye ka ƙarya wannan za ka kashe rawuka bila adadin to yanzu ka san rawuka nawa ake kashewa a kan ƙarya Allah kai sun iya kasu ta ɗan mutunci nawa ake zubewa a kan ƙarya Allah ta kai san ƙarfa su ka wannan ka'ida ce binan ne a musulunci dole ne a matsayin musulmi mai haka likita kiri kiri kiyaye take jiki a ta. domin gudun ka je ka fada wa mutane da zunubin da su ba su ba kuma ka dawo kana da dama kuma ba su hakuri kana da na sani na ce sun mana dole mu hakura mu tsaya nan sai Allah mu ɗauki sarki ya kai mu gobe ya zama shi sai Allah ya haɗa mu da abin da muke kuskure Allah ya mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh